حلقة تمالا في شريعة طيب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uh, my dear brothers and sisters in Islam, my listeners, today is the 14th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble Prophet ﷺ, the, the date which corresponds to the 19th of June 2016 uh, AD. Uh, the Quran is telling us that Allah does not destroy people except if he send them a message. That Allah does not send, destroy people except He has forewarned them. But if people are negligent of or they don't know any warning from God, Allah never punishes them. He punishes who those He has warned. So no punishment from Allah comes without warning. That's why Allah has been sending his messengers to forewarn mankind about the consequence of his deeds. Allah is not unconscious of what you do. He has not created the heavens and the sky just for nothing. Allah is conscious of what you say, what you do, how you conduct your life, and you are going to account on the day of judgment. alaga ta malam ga mata biyu masu musulunta hausa kuke a english to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad alaihi salatu wassalam muna so ku yi kalmar shahada ku ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan محمدا رسول الله da shaida ba با bautawa da gaskiya sai Allah kuma kuna شيدا cewa Muhammad manzon shi ne ah, me suna yanku godiya godiya wani suna kike so to Zainab to ɗayar fa wani suna kike so Aisha da Zainab da Aisha Allah ya muku albarka kuna da aure ne kefa to Allah ya ba ku miji nagari ga taimakon yan uwanku musulmi akwai abubuwa da za ku yi na wanka da falla da azumi da abubuwa da za a taimaka da yanku taimako daga yan uwa musulmi Allah ya taimake ku Um, as we are saying, Allah never punishes people without warning them. Therefore, He sends His messengers. His messengers came with messages. Allah has been sending messages to mankind from the time of Adam until the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moses came to the Jews. He brought them out from enslavement under Fir'aun, what is the Pharaoh. After him, many prophets came, one after another one, until when Jesus Christ came. There's a lot of prophecies in the Old Testament prophesying the coming of the Christ, which is the Messiah. He came, and after Messiah, the Christ came, he prophesied about the coming of the Spirit of Truth, who's coming to tell all the truth about him and about everything. And this spirit of truth, truth which uh, the Bible contains uh, that is coming, is exemplified in the message of the last prophet Muhammad bin Abdullah, peace be upon him. What does the message contain? It's clear, glad tidings and warning to mankind. If you obey and worship one God, the God of Abraham, the God of Moses, the God of Jesus, and the God of mankind, if you worship him alone, without associating any with him, then you have the bliss of the eternal bliss of the hereafter. But if you associate was the God of Abraham, God of Moses, God of Jesus, God of Muhammad, alayhim salatu wasalam, all of them, then you are going to hellfire in the end. This is the message. So you are forewarned. If you, have, if you have not had it in the Bible, you have had it now in the Quran. That if you don't worship one God alone, and you don't associate with any other person this warning has reached you and on the day of judgment, if you don't obey Allah's commandment, then you are going to end up in hellfire. May Allah protect us from hellfire. May Allah open our ears to hear the sermon so that Allah will protect us from testing His punishment on the day of judgment. Uh, today, then Allah said, every nation, or every person, will have a reward according to his work when he has entrance into the paradise. And those who are condemned in the hell, they also have degrees or steps in hell. The more evil you commit, the more your punishment in hell. The more good deeds you do, the better degree you have in paradise. So every person is judged according to what he was. And Allah is never negligent of what people do. وَمَا رَبُّكَ بِالْغَافِلِينَ مَا Allah is never negligent of what people do. Whatever you do, no matter how small, Allah takes cognizance of that. So don't be little whatever evil you do, and don't be little whatever good you do. Allah is going to put that into account on the day of judgment. And this is the message of all the prophets. And we should know that our Lord is so rich. He doesn't require worship. He doesn't require existence. He doesn't require anybody because he is self-enriched. And he is also very merciful. He's a God of mercy. If God wants, he said he can exterminate human beings on earth. He will go away with them. And he will bring in place of human beings another creature, Just like just like Allah has destroyed many, many creatures to bring human beings. This verse is a very scientific verse which maybe later or even after Ramadan it can be expanded because it shows one of the miracles of the Quran that it's a revelation from Allah because it contains knowledge, is just now unfolding. The ayah contains a knowledge which is just now unfolding. And that Allah has destroyed many, many nations. Then he brought man. And that man too, if you, we don't take care, if not because of the mercy of Allah, Allah can exterminate us and bring another creation. Just like just like he exterminated those before us and brought us into this world. This is a warning for mankind that man, there can be extinction of human beings, homo sapiens, just like there was an extinction of other homos, homo erectus, homo this, homo that, homo this, homo that, until when Homo sapiens appear on earth. Allah said, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. A very, very, very long time has passed on this earth. Mankind is not even mentioned. There are other creators, not mankind. Mankind just came late. This world has seen many, many creators generation after generation. But Allah has destroyed them completely and He has inherited the earth to man, Homo sapiens. But if Homo sapiens will also cause mischief, shed blood on earth, Allah can remove Homo sapiens and bring another Homo. I don't know. This is the power of God. So it's a warning for us to avoid evil, to avoid sins. And the world is fast, fastly engulfed in sin. And all power of us is trying to protect evil, the Satan. is trying to fight good and goodness. So this is a warning to mankind. We should come back to our truth. May Allah guide us to the straight path. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. yau Allah ya kawo mu sha hudu ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ranar da ke daidai da sha tara ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiya. To, kafin mu fara tafsirin aya wayansu tambayoyi ne guda biyu wannan wayansu sojoji ne aka musu transfer zuwa maiduguri ya ce suna samun rabe-raben kai a tsakaninmu musulmai dangane da sallah ƙasaru wasu daga cikinmu suna cika sallah wasu suna ƙasaru mu kai shekara ɗaya a cikin wannan bambance-bambance kanmu sojojin an kai su yaƙi an mai da su mai duguri an yi transfer ɗinsu wayansu kasan daga unit unit unit aka ce ku taru a mai duguri can ne mazauninku to wayansu da suka je suna cika sallah wayansu kuma suna mai kasaru to dole a hankali mai ya rabu sun je yaƙin barna kuma matsala ta zo ta raba kai yana daga cikin abubuwan nan muke gaya muku fi sabilillahi in dai akwai malamai a ƙasan nan fi sabilillahi in dai akwai malamai a ƙasan nan mai tafiya in ya kai garin da ya isa a tafiya kuma ya san zai wuce kwana hudu me yi hukuncin shi akwai shakka to wallahi duk wanda yazo yace ba zai cika sallah ba ya kawo fitina cikin ƙasar nan wallahi shaytan ne duk wanda yace ba zai cika ba domin ya kawo wani ilimi ya ɗauko wani ilimi ya kawo cikin mutane sun san in za ka yi kwana hudu daga ka gari za ka cika sallar ka shi ke cikin mu gaba ɗaya sannan wa'annan littattafan da ake maganan zaka cika sallah da ake koya maka in an duba silsilan malamai bayan malami malamai bayan malami har za a kai zuwa ga Malik daga Malik kuma akai Ibn Umar har zuwa manzon Allah malamai bayan malamai dubbai to yaushe zaka shigo irin wannan al'umma mai irin wannan sanadi da ilimi da fiqhu ka shigo mata da wani rudani abinda kaje ka karanto alibin ilimi ko ka ji labarin wa'yansu malamai suna amfani da shi shi ne nake magana tuntuni ita ce virus inda ta shigo mana to ga shi ta soja maimakon su haɗa kai sun raba hankali don fatawa ta fi da kuka yi wannan mai virus ɗin wai su ba su ga hadisi ingantacce hadisi ingantaccen hadisi da ya nuna in mutum na ƙasar ga ranar da zai bari ba ba su gani ba domin su ba sa hukunci sai da ƙur'ani da ingantaccen hadisi tun da babu in kana tafiyan ƙasar shi kenan ka yi ta yi ka yi ta yi sayar da ka dawo gidanku zahiriya ‘yan zahiriya ne ba alisunna sunna ba ne akwai malaman ahlus sunna da ke bada wannan fatawa su ma domin me sun bude wani babi ne ba su iya akwai malamai a Saudi Arabia ma suna bada wannan fita kun san me za su ke bayarwa domin lokacin da fitinar kawo hujjar ka ta zo fitinar kawo hujja da ta zo sai aka koya wa mutane ƙala abu hanifa ƙala malik ƙala Ahmad Shafi'i ba hujja bane shine matsalar da ta zo kawo hujja abu ne mai kyau amma cikin hujjojin qala Malik yana cikin hujjojin qala Abu Hanifa yana cikin me hujjoji qala Shafi'i yana cikin me hujjoji to amma in ka zo ka ce a'a hujja shine kawai ayat Qur'ani da hadisi sahihi ingantacce to ka buɗe babin fitina da fasadi domin wani zai zo maka ana sallah ma yana saho ko a sallame ya ɗauko da bino yana ci akwai hadisi na jima akwai wani da yake ba da fatawa wanda ya auka wa mace shi da kuskure babu azumin shi na nan azumi na nan domin hadisi ya zo wanda ya auka wa matan shi da gangan ne aka ce ka fara to ba mu da hadisin da ya ce in yayi da kuskure saboda haka tun da annabi ya ce wanda shi ya sha da kuskure yana da azumi shi ma wannan yana da nashi azumi ya jama'a masu kira zuwa ga sunna hakika sunna suke zuwa kareta ta amma abin da muke cewa virus ta shiga kansu virus so suna faɗan abin da shaitan yake so ya faɗa da sunan sunna kuma shi yasa na lura muke rigima da su kuma shi yasa ba su yadda su saka a cikin talabijin su abin da yake yana kira ga fiqihun malaman mu na da suna gudun shi Allah ya roki Allah ya shirar da su ya dawo da su sun ɗauki kansu malamai alhali har yanzu ni dinnan, nan nan nuke gaya muku bin ba zai na cewa shi kan shi me Dalibin ilimi طلبة العلم الحمد لله لا فخر الحمد لله لا فخر mun zauna aji malami bayan malami malamai bayan malamai manyan malamai a cikin aji mun yi karatu da su kuma sun bani shahada matsala to kuma ba zan zo yana ma Allah ƙarya ba ba zai yi ba to suna da ganganci suna da gaggawa saboda haka da sun ji fitina sun fi son su ɗauko fitinan nan su yaɗa cikin mutane ƙananan yara ƙananan ɗalibai su dai kawai su fito a gansu a ce wane shi kaza ɗan kaza ya faɗi kaza sannan kuma yadda za ku gane su da sun ji abin da ba sani ba nan take za su fara zagi sai zagi to Allah shirya da su wannan abin da mazhab na malik ta tsayar da shi shi ne a cika sallah in kun san za ku kai kwana hudu ka cika sallah domin me yana da dalilan shi ba shi na bayyana muku ba ai wani dalilin ba daga hadisi ne, daga urf urf tun tunda an ce matafiyi shine ke me ke kasaru to wannan matafiyin nan a larabce wanda yake na kan hanya wanda yake na kan hanya wanda ya zo gari kwana uku kawai zai yi har yanzu shi menene matafiyi ne shi sa aka ce a bashi diyafa sai in kwana uku ne sai ci gaba da mai kasaru amma in kwana hudu zai yi a garin nan ran da ya iso ya ƙare mai ya ƙara tafiya shi to ya ƙara tafiya mai sa kuma zai ci gaba da ƙasar saboda haka urf na lugha arabiya safar aka aka fassara kamar sarika ne wa sariku wa sariqatu faqtu aydihuma sariq urf me mai sata an ce mai sata shine mai labewa a ɓoye Buɗe abin da aka ɓoye abu ya sata wanda yake tafiya ya fizge wani abu a larabci ba sata ba ne gas ne saboda haka ba za a mai haddin gas ba in haddin to me ba mu ma'anar sata larabcin ne to a cikin kunnan ku nuna mun mai jin larabci ba sa jin ma larabcin ina magana fa har larabawan yanzu ku daga duba kanawa ku gani balarabe yanzu in kaji yana larabci ya tsaya ya koyi larabci ne a cikin littattafai ba ya sha shi ba ne a nonon mahaifiyarsu balarabe yana larabci yanzu to yaushe balarabe yanzu zai maka fassarar addinin musulunci shi yasa kullum muka ce a koma Salam, ga littattafansu a karanta abi saboda ka sojojin nan da suke yin ƙasar suna fitina cikin ƙasar nan su haɗu da yankuwansu sun ka sallah yadda aka san sallah a cikin masallaci kuma sun je yaƙin ɓarna, kuma sun asasa wata ɓarna ya Allah zai baku galaba akan wayancan barnatan Allah shirya da mu eh? a'a in sun tafi yaƙi tafiyar yaƙi wannan matafiya ne ba zama suke yi ba wannan akwai salatul khawf ma in ba su sulafin ba su kasaru in suna cikin yaƙi, amma sun an kai su bariki ne suna zaune domin akwai fata wacce ai ana yaɗa ta Waɗannan yaran namu su suke yaɗa ta abubuwa da suke yaɗawa na rusa fiqihu yana da yawa bari ba ku wani yanzu yau din nan aka aika mu wannan takarda wannan rubutun yarinyar da ta rubuta ne da hannunta ta miƙo takarda a bani in karanta a Zahra Academy yau me yariyar nan ce don Allah malam ina son don Allah ina so a karanta ma Dr. Ahmad wannan takarda malam na haɗu da wani a WhatsApp yana wata kalma ban san me na talka ne ko dalka ne ban sani ba yana yana kuma yana bada magani to to ne kuma malam ina to ni kuma malam ina son aure amma samarin idan sun zo an fara maganan aure da su ba zan ƙara ganin su ba sai na je wurin shi da ya bani magani a taƙaice dai malam sai da ya yi amfani da ni tun daga nan ban ƙara zuwa ba kuma har yanzu ba wanda ya zo gashi aure nake so saboda ba na jin daɗi a gidanmu saboda babana da mamana sun rasu idan na yi ibada sai ina ganin Allah bai karɓa bai karɓa shi ne nake son bai karɓe shi ne wato to nake son malam yaya halin wato yaya halin yan uwana mata gani dai eh, karama yarin jayi to ga dai matar da rayuwata ta ce ta shekaranta ashirin shekara ashirin mu ajiye wannan takarda a whatsapp ta haɗu da malami mai rukuya a whatsapp tana neman miji matsalanmu shi ne aƙida ma aƙida ta salwanta aƙidanmu aƙidanmu ta salwanta domin wa yake bayarwa wa yake hanawa Allahumma la mani'a lima aqait wa la mu'tiya lima mana Allah ke bayarwa in Allah ya ce zai baki miji ba mai hana ki in Allah kuma ya ce ba za ki aure ba har abada ba mai kawo miki mai miji wannan ka'ida ya kamata kowa ya sani Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ki ci gaba da yi wa Allah da'a abinda aka san da'a ne ga Allah ki sallah ki azumi ki abubuwan da kike na da'a kuma ki roki Allah ya Allah ka bani miji na gari ki ci gaba da rayuwanki in Allah ya nufin ki da miji zai baki miji in bai nufin ki da miji ba ba yadda za a yi ya baki miji haka ma ciki da ka yi abin da kake yi na addini ka roki Allah in abu ne mai asbabi ana iya bin asbab to wannan miji take so babu asbab sai sai roƙon Allah kawai domin da yi wa Allah a'a ake neman ansa Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da tsoron Allah ake arziki da tsoron Allah ake sadaka kunci ba da shaytanci ba to ta hadu da wannan a WhatsApp kun ga whatsapp wallahi ba whatsapp bane whatsapp ne whatsapp yana lalata shabab yana lalata mata akwai wani ya zo ya same ni akwai kafin whatsapp din nan wani ko to go ne ko to menene a wurin wannan mutumin na je zo ya kama matar shi da to go da wani namiji matar shi irin wayannan abubuwa mata suna yin nasu club ne whatsapp ɗinsu nasu tsakaninsu na mata namiji bai shiga in sun yi wannan ba su da laifi suna kuma magana da alheri da saka abubuwan tunatarwa da wasa wata waso bil haqqi wata waso bis sabr ba laifi amma su bude namijin shigo to ikhtilat kenan kamar maza da mata sun shigo wuri ɗaya kenan to kun ga cutar haɗuwa maza da mata shi kuma wannan gashi ya zo mata da addini da gemu da sunna da komai cewa yana ruqya yana cire aljannu bata san shine aljanin ba shine aljannu allazi yuwasifu fi sudurin nas min aljinnati wan nas domin aqida ta gurbace ya je fasadi da ita ya lalata mata rayuwa har abada to wa shi kada yake yi ba mutane da sun samu wani dan babi kaɗan a addinin musulunci sai shaidan ya shigo ciki ya tabarna da shi da sun samu ɗan ƙofa kaɗan sai shaidan ya shigo su yi da shi alhali in kana so ka tsira ka ce to wayanda suka gabace mu ya suke yi wanda suka gabace mu ya suke yi da ta yi wannan tambaya duk shekan sai ɓace suna amfani da abubuwa wayanda ke ba a sani ba su ƙirƙiro su laɓe tsakanin ko ayar ƙur'ani ko wani hadisi da ifi ko ta magana ya kashiya ta malamai sai su laɓe suna yin wayannan abubuwa in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka so kan mai shi kula a'udhu bi rabbil ala kula a'udhu bi rabbin nas mu'awwidhatayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace an so kan mai shi da wani abu ido bai taba ganin su ba kat irin su kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas da aka so kan mai shi Aisha ce annabi yakan yi addu'a iri iri na neman tsari amma da aka sauka duk ya su. ya rike wayannan biyu domin wayannan sun ishe shi gaba ɗaya kaka wanda ya karanta ayoyi ƙarshen suratul baqara sur ayoyi biyu na suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafatahu sun ishe shi na dukkan kariya shi yasa ba a son istiqa shi yasa ba a neman ruqya ba a so domin za ka iya wa kanka ka yi wa kanka ruqya ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi iya sau ruqya kenan babu wani abu da aka saukar na ruqya da yafi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas babu shi wannan nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu duk abin da kake ji na waswasa sannan kuma shedan me yake yi bai iya komai ma kana li alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima ashraktum min qabl shedan ya barranta daga gare ku bai da karfi banda komai kira kawai nake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yayi tabbara allahu akbar الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ina gode Allah da ya mai da kaidin shaidan inna kaidar shaitana kana me da'if kira kawai yake yi bai da iko kan kowa to waye ba shi dan karfi kun san ba aljannun karfi shirki ne kuma kafirci ne ta yaya za ku sani ranar tashin kiyama yau mai ya jami'an ruhun jami'an sun mai yaqulu lil malaikati a ha'ula Kano kanu ya'budu wato ranar tashin kiyama ku ga mawqif ɗin? mala'iku za a da su a rabu kawal malaku saffa saffa cikin layi kamar sojoji za a fare ki a da aljannu a ta da mutane sai Allah ya dubi mala'iku ya ce a ha'ula'i iyakum wayancan su ne ya abudu su ku ne yake bautawa mala'iku za tambaye ku wayancan su ku suke bautawa sai mala'iku yadda kuka san su su da aka ce su ba sa ƙarya ne mala'iku za su ce subhanaka anta na min duniya. Allah tsarki ya tabbata gare ka kai ne waliyin mu min duniyin banda su sai su ce bal istidrak kanu ya'buduna al-jinn mala'iku za su duna aljannu su ce wa Allah bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun aljannu suke bautawa ba mu ba mala'iku mafi yawan su da aljannun nan suna imani imanin me ba wai imanin akwai aljannu ba imanin aljani na iya yi yana iya kullawa ko yana iya warwarewa Allah yake cewa kullu ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'u lakum naf'an wala darra cikin hujjan da Allah ke ba mutane Isa alayhi salam ko yace kada ku bauta mishi kada wai shin za ku bauta wa wanda bai mallaki muku amfani da cuta ba ku gane wannan Allah na bada hujja me yasa kuke yin shirki alhali ba wanda ya mallaki amfanin ku ba wanda ya mallaki cutar ku saiwa so in ka zo ka ce akwai wani yamliku naf'an wa yamliku darran kai shirki da Allah kuma ranar tashin za zaka tashi mushriki mu gora ba wani aljanni da zai iya maka komai inna ibadi laysa alayka babu abin da zai maka komai an ce mata haka abin da nake nunawa ka'idar shi ba kyau imani ne ba kyau an nuna ma yara aljannu suna kwanciwa suna kwallewa in baki aure wai aljani ya hana ta aure wai ba Allah ne ya hana ta ba la mani alma a a'a wani aljani ne ya hana ta aure shine matsalan tana da matsalan aqida wanda yafi ma zinar da ta yi wanda yafi zinar so dole sai an warware wa mutane ga ayoyi nan biljit cikin alqur'ani wanda yake nuna shaitan da aljannu ba su da karfin komai ba su da karfi kuma karfin su akan wanda suke bin su ne su kuma Allah ya nuna muna jin daɗi suke yi قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا in shaidan ya walle in mutum ya jibinci shaidan daɗi suke ji zai tsawata mishi abubuwan alfasha su yi jin daɗi ba wani na azabta shi ba yaushe shaidan zai azabta ka sannan kuma ka gudu wurin Allah ai ya hasara in yana da ƙarfin to bai da shi wannan ka'idar ne da ita ke gini a tsoratar da su aljannu farko a watsa tsoron aljannu da hadisai da ifai da ayoyin murgadaddu da muguwar aƙida sai al'umma sun ji tsoron aljannu sannan sai a ce ga magani maganin kuma sai a laɓe da addini a laɓe da addini ana cutan mutane ana karɓar kuɗinsu ana zina da wanda za a yi zina alhali yawanci masu irin wannan cuta cuta ce ta kwakwalwa a cikin kowace al'umma ɗaya daga cikin ɗari cikin mutane suna da cuta schizophrenia ko biyu cikin ɗari cutar damuwa cutar waswasi cutar abubuwa eh, su ji duniya ta yi musu ƙunci in ba musulmi bane ma kashe kansu suke yi suicide to irin su ne da sun ji irin wani abu wannan sai su je ta gani a West Of yana magani yana cire aljannu ita kuma abu ya dame ta shekara ashirin mai ta sani na addini me ake koya ma mutane ba a koya mutane tauhidi sai dai a dame su in kana tafiya ba a kasaru mace menene in kin kaza ki ci gaba da azumin ki irin dai a matsalolin da ba su ba su da wani amfani shine malaman kullum suke magana kai sun mance da tauhidin Allah saboda haka yarinya kawai da ta ji akwai ruƙuya akwai magani aljani ya hana ta aure ta je wurin mutumin ashe bata san ta fada cikin wani aljanin ba zai lalata da ita saboda ka barnar da suke mana barnar da suke yi mana Allah ka ɗaya santa ni mai nake kira ban ce kai wani abu ba ka koma littattafan mutanen farko ka koma risala ka koma muhtasar ka koma wayannan littattafan za ku ga inda aka ce ka zo ka cire ma mutum aljani to in har aljannu suna kama mutane su mulke su su kashe su su hana mace aure su hana ta ciki wai malaman mu fuqaha wanda suka fahimci addinin nan wannan abun ba zai dame su ba abun da ya dame su sai alwala da taimama domin babu ne kuma addini ya riga ya magane shi kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas wanda ya karanta su babu wani shaidan da zai iya kusantan shi cuce shi mutane na imani da shaidan suna imani da mai cire shaidan akan Kur'anin ba ta yadda ta karanta kula a wasu rabin falak ba isa domin tare nawa tare na qur'ani to aqida ce ta lalace dole sai aima mutane wa'azi a dawo a nuna musu yanda za su yi kayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne sab'una alf min ummati yadkhuluna aljanna bighairi hisab Dun mai neman a mishi ruqya in ba yaro ba karami wanda bai iya yi ku ji duk mai neman a mishi ruqya in ba yaro karami ba wanda ba a iya bai san komai ba to wannan yana rufe wa kan shi ranar tashin kiyama ya kasance cikin waɗanda za a buɗe aljanna a ce ku shiga ba ruwanku da hisabi waye a cikin ku nan da kanshi da gangan ya rufe wa kanshi kofar a ce shiga cikin saba'ina al na al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za su shiga aljanna ba hisabi waye ke so ya rufe ma kanshi to kawai ka je ka ce malam wane abun tofi ka rufe wa kanka domin wayannan ba sa canfi ba sa tofi ba sa laslas ne da na wuta sannan wa ala rabbihim yatawakkalu to ubangiji suke dogara saboda ka ku kulle babin wannan istirqa'i ku kulle babin in mutum ya zo ka koya mishi kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas je ka karanta su a sallah in kai kwanta ka karanta ka shafa a jikinka uwa ta karanta ma ɗanta uba ya karanta ma ɗanshi. annabi sallallahu alaihi wasallam bai je na kawo ƴaƴan mutane na karanta musu ba ko yana yin abubakar ko usman ko ali manya a'a saboda haka ka a samu kofa ƴa karama ta zama kuma ana amfani da ita ana cikin al'umma Allah shirya da mu duk karatu ne kuma da mun duk karatu ne ai to gashi yanzu rashin karatun ya sa an yi zina da ɗiyan mu to me amfani na karanta Qur'ani mun wala mun kare na amma ana tana jinar su me amfani ai bayanin nan shine ilimin bayanin a'a neman ka ce wani ya taya mu addu'a wannan ba wani abu ciki ba shi ake magana ba ai shi ba taya ba wai ta zo zai cire mata aljanin da ya hana ta aure eh. suna mai to ba lokacin da malam Allah ya bashi lokacin da malam Allah ya bashi sai tsara akan masu da'awa zuwa sunna irin wannan abu na faruwa ina abin nan zai faru a daga baya ne zai faru wani ba misire ne ya yi wani littafi ya shigo a hadis da ifi ya zo ya ƙashi cikin duniya yana ta cutar jama'a da su in akwai wani abu mai amfani in akwai wani abu na ilimi ku same shi a littattafanku in babu shi in wani ba magen mai ake cewa tsantsaciyar magiya ta zo ku ce a'a muna da tamu magen muna da magi a gida mai yasa muke son ta waje ana amfani da sunna inda dai za su ƙasa karatun malamai tauhidi na gaske abinda suke tsintowa a sharqul awsat ba dukan ne ingantacce ba sahihi ba dukkan abinda bari ba ku misali virus din nan da nake magana virus din shigo ma mutane a ce malamanmu da suke gaba magana su ba hujja ba ce sai ka samo nassi daga Kur'ani ko hadisi shine virus shine virus amma da ka ce maganar su hujja ce ka sa antivirus domin sai da suka fassara saboda ka duk abin da ba su yi ba kai kada ka kuskura duk inda ka ga hadisi shi ne ɗan fodo yake magana kada kuskura ka yi wani abu wanda su ba su yi ba duk inda ka hadisi ko ka aya to in ka je sharkal awsat ba abin da baka gani kowa fassara hadisi yake yi kowa inganta hadisi yake yi an buɗe kofa kowa yana yin abin da yake shi yasa yanzu su kansu suna cikin rikici malaman su kasa yadda za su yi da mutane to mutum abun kafin yayi nisa a gane me yasa kafin yayi nisa domin muna da malaman mu nan da suka tsaya suka koyar da fiqihu sannan fiqihun nan da kuke gani an yi gadon ilimin ne fa kamar yadda ake gadon qira'a kamar yadda ake gadon hadisi kamar yadda ake gadon lugha arabiyya haka ake gadon fiqihu ya zo muna nan malamai sun miƙa shi a hannunmu sannan mu a wannan zamanin nan zamu kwatar da wannan ilimin wallahi in mu batar mun yaudari Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun batar da wannan ilimi mun yaudari Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. mun yaudare su sannan wannan ilimin da aka bude ba irin barnar da ba za ta shigo ba ibn wahab ya ce na yawa ta hadisai har sun ruɗa ne na kusan halaka din ka ce a kansu za ka yi ba tare da kula da malamai ba wallahi zaka ka halaka kamar wanda zai zo yana shan yana cin abinci alfijir ya fito yana cin abinci mace da za ta yi sallah da haila Allah shi gada to wa bukal gani zuwa rahma ko ubangijinka jiya mun fara magana wannan aya cewa ubangijinka algani an halƙiyi wato yana da wadata wato bai da bukata ga wato halittun shi wa ibadatihim haka nan ubangijinka ya wadata da ibadar da mutane ke yi bai bukatanta wa ma ya'muruhum bihi aw yanhahum anhu innama huwa li maslahatin tarja'u ilayhi duk abin da Allah ya umurnin ayi ko ko da kada ayi dan wata maslaha ce take da'awa zuwa ga su halittun ba wani fa'ida ko na burin ubangiji in yace kayi ko ka yi to wata fa'ida ce zuwa gare ka zur rahma bihim kuma Allah mai rahma ne ga mutane ولا يشدد عليهم بيت أنن تاوى ويتبعهم الطريق السهل المستقيم هو كل الله نبي دكو حنيا السهل المستقيم mai sauƙi kuma gata miƙaƙa in ka shaidannu sun dame ka da waswasa me ya kamata ka yi kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ba a ce ka je neman mai ruƙuya ba hanya mai sauƙi kuma gata tsaye kula a'udhu bi rabbil falaq me kula a'udhu bi rabbin nas neman tsari da Allah ake nema daga wayannan dukkan sharruka surori biyu suka hada baki bukatan wani ki imani da ubangijinki ki tawakkali akan shi ki karanta mai imanin ayoyin Allah nan da aka saukar akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna koran shedan da aljannu in ciwon ya ci gaba miki ko wani abu ya ci gaba miki to ki je ne ki nemi sababin shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace cuta kowace cuta tana da maganinta sai ki je ki nemi magani kuma ki ci gaba da addu'a domin Allah ya warkar da ke amma ba ku ba bokaye ba ku ba masu ruqya ba ku ba masu ruqya me ki qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas in baki ya baki je islamiyya akoya miki kada ka yadda wani ma shi yake kai matar taki da zai kai wa kura nama waya mata rukuya ga shi nan abin nan ya zai wasafa wannan mutumin kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas kuji lokacin da aka sauka mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sauka mun abu da ba a taba gani irinsu ba ba a saukar a taura ba ba a saukar a injil ba ba a saukar ko ina ba kuma ba aya irin su cikin qur'ani ma'awuzatain to ya za ka tsallake so ka je wani ƙato ka kai mishi matarka eh to ga kyauta na Allah kyauta shine siratul mustaqim as-sahl mai sauki wal mustaqim eh, mai kake in ya sha'i zuhibukum dan rahama Allah kuma Allah ya ce in yana so zai iya tafiyar da ku ya ayyuhan nas bi ihlak Allah zai iya halaka dan adam wa yanqusu uh, la yanqusu istisalihim mulkihi shay'an in Allah zai tafi da bani adam kakaf ya zama babu wani bani adam yanzu a duniyar nan da sararin samanai babu bani adam ba zai rage mulkin Allah da komai ba wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' ya tafi da ku kuma Allah ya kawo wayansu halifofi, wanda za su maimaye gurbin ku abin da yake so min al na halitta kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin Kamar yadda Allah ya ƙirƙiro da ku daga zurriyan wa'yansu mutane can na daban waɗansu mutane can na daban daga zuriyarsu Allah ya fito da wa da bani adam hmm? akwai ilimi a cikin wannan abu amma wannan ilimin scientist ne wallahi ba ilimin mutane ba ne kuma shi scientist ne karanta zai ce na imani da Allah cewa wannan littafi wannan littafin nan daga Allah yake ba daga ɗan adam ba domin abin da aka gane a duniya cewa ai ba mu ne farkon mutane ba mu ana kiran mu homo sapiens homo sapiens akwai su homo erectus nisandrans homo abubuwa ga sunan mutane iri iri iri iri kuma Allah ya batar da su ko kuna ganin su yanzu a duniya Allah ya tafi da su kuma in Allah ya sai shafe su ko ɗayan su ba zai rage ba ba wani ɗayan su da zai rage shi ne Allah ke ta in yana so ba wani bani adam da zai rage kuma ya zo da wayansu to waya san wannan ilimi sai Allah to ga na cikin qur'ani an yi wayansu to kuma za a tafiya da ku a zo da bayansu in barna ta yawa shi yasa da Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan saka khalifa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mala'iku ba su da ilimi sai abin da Allah koya musu da aka ce za sa khalifa a duniya suka ce a ah, to kuma za ka sa wanda zai fasadi kuma ya zubar da jini nan mm, kenan suna da wani ilimi duk wanda aka sa me yake yi fasadi yake yi kuma yana me zubar da jini to kun ga kenan Allah bai son fasadi Allah bai son me kuma bai kawo mu don mu zubar da jini ba bai kawo mu don mu yi fasadi ba ya kawo mu don mu raya duniya mu yi umarni da ma'aruf mu yi hukunci da mutane bil shi ne khilafa mu yi hukunci tsakanin mutane da adalci mu hana ɓarna alfasha munkari kuma kada mu zubar da jini jihadin da aka zo ana yi na hana zubar da jini ne ba na zubar da jini ba na hana jini na hana zubarwa ne to shine khilafa to in mun juya muka zama mu ne masu fasadi duk barnar da ake muna yi yanzu kun ji da da alkabba da rawani da gemu a kawo yarinya bari'a maraniya a jawo ta a yi zina da ita a cikin al'ummar nan ba uwa ba uba an kuma gama da ita da rawani to ne da fasadi ne kuma cin ƙasa da ba ba yi to dole Allah ya azabta mu kuma dole Allah ya kawo yunwa ai yunwa mu ce ta kawo wannan yunwa fasadin mu ne ba wani abu ba fasadi cikin ƙasa da kashe-kashe ‘yan suka tsara suka yara su kashe mutum Allah bai kawo mu don mu yi kisa ba ya kawo ka don ka tsayar da adalci ka tsayar da sallah wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da tausayi rahma tausayi wa rabbukal al ghani zur rahma zur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kamata da an ga musulmi a ga tausayi da rahma ta zo ba a ga tsanani da cuta ba to sai muka zo dole Allah ya muna dole Allah ya azabta mu kuma Allah ba zai ɗauke wannan wulaƙancin Allah ba zai ɗauke wannan yunwar ba sai mun dawo mishi mun zama muna amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan Allah zai ɗauke da tsoron Allah ake arziki ba da sabo ba in muna so mai arziki in muna so Allah ya muna mafita daga cikin abin da muke mu ji tsoron shi da shi ne mafita Allah shi da mu Allah ya dawo da kuka hanya kama an sha'akum min zuriyati qaumin akharin ko lam yakuni ala mithli sifatikum ba su kasance akan siffa irin taku ba bal kanu qa'iina wa hum ahlus safinati nuh wa zurriyatihim wato nan Allah ya fitar da mu daga zurriyan annabi Nuhu bayan ya halaka kowa ko min ba'dihi min al-quruni ila zamanikum ai in ya sha ya sa'alikum Allah na so zai iya tsitsige ku daga duniya wa yansha halqan jadidin ya fitar da wani wani halitta ta daban badalakum mimakum wa zalika sahlun alaihi wannan abu ne mai sauki wa qad ahlaka qauman Allah halaka ya halaka wasu mutane mujrimi na mujrimai mislikum irin ku wa ta'salahum kuma Allah tsuge su wa baddalahum bi khalqikum Allah ya canja su da ku da halitta ku min zurriyyati qaumin daga zuriyar wasu mutane lam yakunu mujrimina basu kasance mujrimai ba walakin huwa dhur rahma Allah dan rahma shi bikum fa abqakum rahmatan lakum amma Allah ya bamu muka wanzu muka yi yawa domin rahama shi kun ga shine ake cewa duk cikin mutanen da suka yi zama a duniyan nan ba a samu wanda ya wanzu ya yi yawa ya cika duniya ba kamar bani adam to rahama Allah ce saboda haka in kuna son Allah ya bamu kada tsige mu to ku bar zunubi babu abu kaman alfasha da munkar sannan zubar da jini duk wanda ke kiranka ko da da sunan Allah ne kada ka yadda yarinya ko da wasa kada ki yadda inda kin ga akwai alfasha da munkar namiji in ya miki mugun kallon kallon sha'awa kin sani mace to ko mugun kallon sha'awa ya miki kisan wannan wurin ba ba Allah shirani na wurin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bai kebewa da mace sai shaidan ya zama mai na hukunsu namiji kika ga yana miki wani kallo to ki san shedan ne to ya za ki je wurin shedan kina neman sauki sannan kuma cuɗanya cuɗanya maza da mata ya kamata ku bari alhamdulillah Right. maman yan biyu ya kamata ko ne mutum ya babbata ɗan uwan shi mu duk ɗan uwa ne ɗan juna masu suturta juna annabi sallallahu alaihi wasallam al akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu musulmi ɗan uwan juna ne to tunda maziyi ya fitar da shi azumi ya lalace kuma zai rama azumi daya amma inda maniyi ne zai rama wannan azumin kuma akwai kafaran wato azumi 60 akan shi tsohuwa ce ba ta yi azumi ita eh. eh, dama ita ciyarwa za ta yi sai a haɗa da na wancan da wannan a ciyar kowane rana mudu ɗaya to Allah ya saka mata da alheri eh eh ita da kake ba ba ta da abun da za ta ciyar takaf eh shi na ya faɗi ya faɗi domin shi ma wanda ya zo kafara irinsa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba komai aka kawo da bino ma yace to ai ba wanda ma yace shi talauce <laughs> <laughs> ce ولا طبعا ولا عيوني ولا الحمد لله فاتحة آية الكرسي في جواز لي جواز سورة تقوم وانا آية بسوى كأنه Allah mu da rahamarka kuma Allah mu roƙe ka majinyatan mu Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su daga cututtukan da suke yi Allah ka sa cututtukan da suke zama kafara uwa suke da lafiya suna asibiti kwance da wanda suke yawo da rashin lafiya da kuma waɗanda suke kwanci gida Allah ka warkar da su Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jinyayi suke ta zamo ka fara Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu ya'ya mu da ka ba mu ya Allah mun roƙi mana da su mai yawa mai amfani mai yawa mai amfani ya kai ne ka san irin bukatunmu da ke cikin zukatanmu wanda muka bayyana shi zuwa gare ka da waɗanda ba mu bayyana su ba da ma waɗanda suke tafi ba mu san su ba Allah ka sani Allah ka biya mana bukatun mu baki da Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna da kasan mu lafiya sauran kasashe na musulmai da suke cikin tashi hankali da musiba Allah ka yaye musu amma irin tashi hankalin da muke ciki da musibin da muke ciki ya Allah mun roƙe ka mana masu tare da tuntunu da kashe-kashe da kama mutane suke a wannan ƙasa ta mu Allah ka nesanta mu da su amin Allah ka nesanta mu da su amin kuma masu shiryuwa ne Allah ka shirye da su amin kuma masu shiryuwa ba ne Allah ka nesanta mu da su amin kuma Allah kai ka san abin da ya dace da da su kai musu amin kai ka san abin da ya dace da su ya Allah kuma kai musu Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta shugabanninmu kuma da suke shugabanci a wannan ƙasa ta Allah ka taimake su su zama adalai shi wa al'umma adalci Allah ka taimake su su zama masu tausayi su tausayawa al'umma ya Allah mun roƙe ka Allah kai ne mahalicin samai da ƙasa da duniyar gaba ɗaya Allah muna roƙon ka biya mana buƙatunmu Allah muna roƙon ka Allah kai mana maganin abubuwan da suke damun mu kowa da buƙatar shi da alhari Allah shi biya mana mata da suke neman mazaje na aure ba su samu ba Allah ya su na kirki mazaje da suke neman matan da za su aura wasu samun wa Allah ka ba su da kirki matan da suke da ciki tun kanana da kuma waɗanda suka kusa haihuwa ya Allah mu roƙe ka Allah ka sauke kuma ka raya abin da aka albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكاذبين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكاذبين ربنا عليك توكلنا وإليك عبدنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم غذب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله